wasaƙi da taimakawa haka liman yarda mutum ya sa ƙaƙi da duk wanda ka wanda ka ba a ne ka yi da yi kuma ka ɗaura dariya kuma zan yi mana kwada tsirin da kan gina wala akwai yi da yi kan zan gina in ji wa in ji abu zai wala a ra'ayin zaƙi ba ni ganin waiwayawa a sa ila manyan mutum da duk wanda ka ɓaci biwa ɓaci da ruwa ya hudu bayan dalin tafiya ya yi mai mutu da ɗin yadda to duk wani ko za ka fara ya dole ka ga abu da ya mutu da ka wala ka mutu da ɗin ba ki ba ni ke da ɗin kyautu tukka na illa a yi ba ni zai mutu ya na in da wata na riwa mai zuwa na na ce da rubo in da wata mai zuwa yi da kai rawa wala an da ɗin mu da daɗi ba ni neman magani da ciwo za gani abu da ya zama zuwa ya na ba ko ka ce bai in da ni ba ka gaba ba zuwa na ba zai Tẹ́lẹ̀ tó rẹ̀ kò lórọ̀, káàkiri rẹ̀ báyìí. Náà, wọ́n náà kún mẹ́ lè kòkó lẹ́tí, mọ́ láàyè mẹ́ kòkó lẹ́tí. Wọ́n náà kún mẹ́ lè kò báyìí mallaka mu koma kowa kullaki a wutaka ta. Shi a gaskiya ta yi wasan ta karya gaskiya, ko da yake kanin riko da zurfiya. Mallaka ya riko, kuma wanda ba shi tuke, helmeti mu kan kanka, تطلق عليه ما دينا من قال هو كما تجوزه الله يسوع عليك عليك فمن ضيع عن أهلنا تجد في هذا المنزل بارك الله عنه مثل على ولا أرى في نية ما لفرد تنية لمن يتبع نعم نية فيك ثم تقول الصحيح ثم يقول لي المدرس ولا أخذ من الآخر بالك يتحسن الدعاء لمن لا يمكن القرآن إذا هو الذي يقوى فكان يكون ذلك سؤال الله يقول أنت أنت أنا الله لا تجمع الله لا يجمع آه لا يجمع الله يبان كيف القرآن هو الذي يقوى فكان يكون ذلك لا أدري أنت من لا بين أيديهم وأنتم جابوا كفركم ولا أولكم فناتي بال الزبا يقولنا على من يفرق بناتي بدون ذكر كذا كذا kwano na wanda nake tare da shi ba ka zama wani kuma sannan yi kuma wanda ya kaza Allah ya kaza ba ne ba ba haka da yake ba iya hudu wannan da an azu da yake in wano wata azu da kankace wa alila in tarba wata azu da kawata wa azu wa in nake wata jibu da katandara wa azu wa in harra wata azu da kabida nasirwa yadda na a kula da shi ah <laughs> يأتي والله إلا رزوار أنا ظل سوى ظل في المقال يأتي هنا أو قادر كفاني ولما أنا ولقد قلت لك من يتفقهما إن تتوى الرامي إنترمك إن تتوى الرامي أمهرهما وضن إلى أم ألف الآل ما أوني ولقد تبع ذلك إن تتوى كما أفضل إن تتوى أفضل مرة تابع تعالى ودك على رابنا جبرا تعالى wato dabra da an yi alƙaƙal an da ƙaƙalin da bai yana fito ba kuma kafa da damar da wannan hilba ali wajen ayyuka in kai min da rai ma kama bai min da kai ne mai kace hatta da amar ya ce hamma amar ce a taka ruwa kin kura kamar faruwa kaga sai in na da rai na ilai iman da rai ba ban san ma dama ba ban yadda yau da rai to na abu ne na ka na ma talibi wayo da ruwa ba ba da aka fara da bayanin statement na da shi da shi ka haɗa da haɗa da yadda ɗin mutum yin mai da shi gani a rashin sanin ya shi rai na na takara da abin da Allah tsada abin da abin da ya zama ya zama ma da takara ne da ne ne ke karbu da sai da sai ku ji ku tsada kace ni na ran kawa mun ji ka kama da ku ce barka ka daga balla abin da ni ne ne eh ni na ce السامع على حمل الحمل الجد السمع هنا باب الزاعة لو عروة يوم التجاوز wani kuma ko ci zamba ko wani ba a tsara mura kaka ina mu kodan a dole ba a tsara to ban yau da rai ba da lai kai jin ba ba ka yau da rai ba da lai kai ba wani lai kai jin ba a ba da lai ba da kai ba dan ne ke kara ma a wannan barkin da ke sa da cuta wata ke yi da ke sauki da garin ka wata ka ke yi da ke kai a rasa وأنت لو اليوم على التعامل أو الزيارة والتمرين إن كانوا بهيك وتجربة دي كذا تلوي إنت ما نقدروا أكيد إن أنا بقول إن أنا قاعد أتبالي صل مالي لا كذا ولا مايل وأنا لو إليك إنت إن كذا ما بعدنا ولا غيرك وتجربة دي كذا بقول وكيف أنت إن كذا إن كذا ولا وتجربة دي كذا كيف بقول شيء أول wato ta sakwadon ba ta zuwa gare ka kai ko ranka wani wani sa ta gudu ni na san kowa da wannan ba kai ko kawo wani sa ta kai wato ni ka tsoro ki na yawa ka ki kai mun ki ai ma mun ki kan kiriya haka ne an tashi wani da tsara ma da zuwa ni an wanda da ka an ci dai dai na wannan farko da saka alheri ya alheri da zuwa gare ka wani mulkin yi kai ka kore na to shi yi kama da wani ba kai to yi talautar ba ba ta yaya aka dawo adalci a tsala'a sai dai na wa an ta ji rufin kyarsa ba a kai ta yaya a rana da ya haske tare da kuma shi ba shi ba wata dama ta bi wurin da an ta yaya aka jawo a wutaka da tsanani ba a yi ƙulli wani irin kuma dana da zai yi kan kusurin da an zuci ga yadda da sai yi suwa da mutunci 跟这个不打我们打，我们有谁干什么？我就说要么，也是反正我我们跟人不管了，为了跟人也真进来，刚刚不管了，也是反正我我们跟人不管，不管这个。他给我们，他刚才给我们，也是反正。فأسرن على كثير منها ما يملك على قلبه